Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan safiyar Alhamis 22 ga watan Maris shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 40, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da haka Baba Yakubu makeri ne tare da Ladan Ibrahim a yawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku je rahotanninmu ga kanan labarai. Yanzu haka dai an mayar da 'yan matan kwalejin da ci su 101 ana sa ran shugaban Amurka Donald Trump daga yanzu a kowane lokaci ya kalubalanci kasar China game da harkokin kasuwanci. Amurka ta ce ta yi wani tattaunawa da wasu ƙawayenta game da yarjejeniyar makamin nukiliyan kasar Iran. kamar yadda kuka ji a kadin labaran 'yan najeriya na ci gaba da yin martani a kan dawowa da 'yan matan makarantar sakandare na dabci da 'yan boko haram suka yi su suka dawo da su ba mu san abin da gwamnati ta ba amma su suka dawo da su <laughs> Muhammad Malami daga Damaturu ke murna sako matan dabci da akan yi farfado da fatar mutane cewa inda rai da rabo wasu gwamnonin arewacin najeriya guda shida sun sanya hannu a kan wata yarjejeniyar yaƙi da cutar rashin inna bisa taimakon gidauniyar bill gates a sakkwato sai kuma grace alheri abdu na tafi da shirinta na domin iyali amma duk sai an gama shan labaran duniya aure Assalamu alaikum. wata ɗaya bayan kwashe 'yan mata a kwalejin mata da ke garin dabci su 110 jiya laraba mayakan boko haram da suka yi garkuwa da su suka kusan dukkan suka sako kusan dukkan su wannan ya faranta wa iyaye da ma sauran al'umma rai kwarai da gaske sai dai abin tambaya shine ko menene ya haifar da sakin waɗannan 'yan matan idan dai ba a manta ba cikin satin ta gabata ne shugaba muhammadu buhari ya ziyarci garin na dabci kuma ya musu alkawarin cewa za a sako yaran cikin lumana ba tare da amfani da karfin soja ba muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya daga yanzu zuwa kowane lokaci ana sa ran shugaban amurka donald trump zai kalubalanci china kai tsaye wanda ba mamaki ya rikide ya zama babban sabani ta fuskar kasuwanci tsakanin manyan kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya ɗaukar mataki kan china game da cinikayya martani ne kan satar fasaha da ɗaukar wasu wato fasahohin amurka zuwa ga wasu kamfanonin china ana sa ran shugaban na amurka ya bayyana waɗannan matakai a wani lokaci yau alhamis a jajibirin da ake sa ran ɗaukar wannan matakan jami'ai nan amurka sun shaida wa manema labarai cewa an kwashe tsawon wata ɗaya ana bincike kuma ana wannan bincike ne karkashin sashi na 301 na dokar cinikayya ta amurka ta shekarar 1974 game da take-taken china ta fuskan kasuwanci dama dai da yawan kasashen duniya suna kallon kasar ta china a matsayin wadda ta karya dokokin kasuwancin kasa da kasa duk da yake ta shiga cikin ƙungiyar cinikayya ta duniya a shekarar 2001 hukumomin ƙasa da ƙasa sun juma suna kallon china a zaman ƙasa wacce ta saba dukkan ƙa'idojin cinikayya tsakanin ƙasashen duniya duk da cewa ta shiga ƙungiyar cinikayya duniya a shekarar 2001 sai dai yayin da ake jiran wannan tsatsauran matakin daga amurka mahukunta a ƙasar ta china sun ce sun san cewa ba shakka wannan lamari zai musu illa a halin da ake ciki kuma amurka da tarayyar turai sun shirya tsaf domin fara wani zagaye na shawarwari da zumar warware dukkan wani sabanin ta fuskan kasuwanci ciki har daftarin sabon haraji akan karafa da dalma da amurka take shirin azawa akan kayayyakin da ake shigo da su kasar amurka ta ce ta yi tattaunawa mai ma'ana tsakaninta da kawayenta a turai a cikin satin da ya gabata akan wasu sauye-sauye da yarjejeniyar da aka kulla kan shirin nukiliyan iran sai dai ta ce tana gudanar da wani shiri na bacin rana idan shawarwarin ya su kurkuce kuma shugaba donald trump ya yanke shawara na janyewa na janye amurka daga cikin yarjejeniyar da aka kulla a shekarar biyar. babban jami'in da ke kan gaba a wannan tattaunawar daga ma'aikatan harkokin wajen amurka brian hook wanda shine darakta a shirye-shiryen tsare-tsare kan manufofi ya shaidawa manema labarai jiya laraba cewa ba zai iya hasashe ko tattaunawa da amurka da birtaniya da faransa da jamus na cimma wata yarjejeniya da za a tallafawa ta farko domin magance abin da shugaba trump yake kallo a zaman rauni a kan daidaituwar ta farko za a iya samun hakan saɓanin nan kafin watan mayu ranar 12 ga watan mayu ne dai aka tsayar cewa gwamnatin ta amurka za ta yanke shawara ko ta ci gaba da aiki da yarjejeniyar da yarjejeniyar ta wajen sassauta wa iran takunkumin kare tattalin arziki kamar yadda aka amince tsakanin manyan kasashen duniya da iran iran ta ce ba za ta amince da wani canji a yarjejeniyar ta farko ba amma kuma jami'an diflomasiyyar kasashen turai sun nuna cewa za su yi goyi bayan wasu canje-canje domin ganin an cimma nasara kan wannan yarjejeniyar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc masu jefa kuri'a a holland jiya laraba sun amince da wani kuduri da aka yi kuri'ar raba gardama a kanta na baiwa hukumomin leƙe ikon kallon sakonnin intanet a kuma daidai lokacin da labarai suke fitowa cewa kamfanin facebook da ya kyale aka yi amfani da bayanan mutane miliyan hamsin wanda ya sa ake maido da muhawara kan batun sirrin bayanan mutane a dandalin ko kuma shafukan sada zumunta a wannan kura'an ta jin ra'ayin jama'a bayan sun kada kura'a ya nuna cewa kashi 49 sun amince da samar da wannan sabon tsari yayin da kashi 48 suka ce ba su amince ba sai dai wannan kuri'ar ba tilas ne ba ne a yi amfani da shi yanzu dai prime minister kasar zai bar doka ta yi aikinta domin ko batu ne da majalisun dokokin kasar duka biyu suka amince da shi prime minister ya ce ba wai mun yi haka ba ne domin kasar mu tana cikin wani hatsari ko barazana a'a wannan matakin zai kara wa kasar matsaro a halin da ake ci kuma shugaban kamfanin facebook mark zuckerberg a hiran da ya yi da kafofin yada labarai daban-daban a jiyar laraba ya ce a fili yake kamfaninsa ya yi kuskure a irin rawar da ya taka a tara bayanan mutane ba bisa ka'ida ba wannan babban cin amana ne ina matukar nadaman faruwa haka muna da haƙƙin ganin kare bayanan mutane zuckerberg ya gabatar da wannan batu a tashar talabijin ta cnn ministan shari'a kuma a tuwon janar na amurka jeff session ya buƙaci masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya da su buƙaci hukuncin kisa akan wasu shari'u masu alaƙa da muggan miyagun ƙwayoyi jeff dai yana jaddada goyon bayansa ne ga shawar da shugaba donald trump ya bayar game da yaƙi da mummunar bala'in shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da ya addabi ƙasar a halin yanzu. a cikin wasu wasiƙa ko shawarwari da ya aike wa lauyoyin gwamnatin tarayya su 93 a duk faɗin ƙasar session ya ce tilas ne su duba duk wata damar da suke da ita na ganin an shawo kan wannan matsalar shaye-shayen kwayoyi ciki ko hada duba yiwuwar amfani da hukuncin kisa idan hakan ya dace Ladan Ibrahim a yau kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla kamar yadda kuka je a labarai al'ummar najeriya na ci gaba da mai da martani akan dawowa da 'yan matan makarantar sakandare na dabci da mayakan boko haram suka sace kwanakin baya lamarin da 'yan kasar suke ganin ba sabon ba rayoyin jama'a dai sun bambanta kuma ga madina dauda ta tuntuɓi aisha yusuf na ta kungiyar bring back our girls mai fafutukar ganin an kwato wa'annan matan muna farin ciki muna muna akan wannan kuma muna kuma kira ga gwamnati cewa ya kamata ta fito ta yi wa jama'a bayani gani yadda lamarin ta tafi nan da na wai an boko haram sun dawo da su ya kamata gwamnati ta fito ta yi bayani mu yan kungiyar bring back our girls akwai tambayoyi guda goma sha hudu da muka yi wa gwamnati to ya kamata ta gargarta ta amsa tambayoyin nan kuma mu kotun da muka ce za mu je za mu je kotun din still za mu ci gaba da wannan matakin da muka dauka bayanai da suka biyo bayan sako yan matan ya nuna cewa sai da jami'an tsaro suka dakatar da ayyukan su na dan lokaci saboda kada a rasa rai a lokacin da ake komowa da yan matan zuwa gida dabci wani abu da shugaban kungiyar npf wato national patriotic front comrade isa tijjani ya tsokaci a kai shugaban ƙasa muhammadu buhari shi ne target ɗin shi ma ya sani ba sai na faɗa ba shi ma ya san he target saboda haka na ce da ke yanzu fa dabara ta rage ga mai shiga rijiya shi shugaban ƙasa in ya san wannan abun kuma ya san gashi a ƙasa ma kana gani kina ganin a ƙarara. bahaushe ya ce maƙiyinka ko giwa ya gani a ka, zai ce bera ne amma a nashi ra'ayin shugaban amintattu na kungiyar coalition of northern groups nastura ashir sharif ya ce kasuwa ce ta buɗewa waɗansu a najeriyar shugaba buhari ya tsaye nazari akan shugabannin madafin tsaro na ƙasar nan gabaɗayansu gabaɗayansu ya sa alamar tambaya akan su duk gabaɗinsu ya kamata ya tsaye nazari akan wannan abin na biyunsu abin da nake so in jawo hankalin shugaba buhari a nan gurin shine ya gano cewar fa kamfani ne wannan fa ka buɗe shi fa Allah ne kaɗai san wanda za su mori wannan kamfanin. Duk da jawabai da ke nuni kamar jami'an tsaro na ƙoƙari wajen cin ƙarfin yaƙi da ta'addanci da ya kwashi kusan shekaru tara ana fama da shi a Najeriya ɗaya cikin 'ya'yan jam'iyyar PDP Dr. Umar Ardo ya ce akwai lauje cikin naɗi. Wannan abun bai iya yiwuwa in ba gwamnati ne take yin shi ba. Gwamnati kuma sai dai gwamnatin tarayya don ko gwamnatin jiha ba ta yi abin nan da ya kasance ba. To madalla a gaida Madina Dauda. A jihar Neja da gwamnatin jihar ta fitar da sanarwar yabawa shugaban kasa Muhammadu Buhari akan dawowa da 'yan matan dabcin. Mustapha Nasir Batsari ya jiyo mana ra'ayin jama'a inda ya fara da gwamnan jihar Abubakar Sani Bello. game da matar 'yan mankata da aka so kuma farin ciki kwarai da gaske kuma muna fata ka kai kara faruwa wannan hali da ake ciki na ɗaukan 'ya'yan mutane mata musamman daga makatunsu bai yi mana ba kuma ya kamata a tashi tsaye wajen tsaro saboda a kare 'ya'yan mutane a makarantu mai sharhi akan al'amuran yau da kullum abdulkadir na huntuwa ya ci jajircewar da shugaba muhammadu buhari ya yi akan lamarin yasa aka samu nasarar da aka samu na dawo da waɗannan 'yan mata a eh, nasarar da aka samu gaskiya shugaban ƙasa muhammadu buhari bai zauna ba tun lokacin da aka sace yaran nan yake ta kokari ke ta zantawa da shugabannin tsaro na ƙasar nan ha aka samu nasarar dawo da su cikin lokaci shugaban kamfanin jaridar niger watch malam yahaya mahmud ya ce sun yi farin ciki da aka samu nasarar dawo da 'yan matan amma kuma suna da tambayoyi da za su yi ma hukumomin najeriya a nan gaba eh to gaskiya mai murna saboda duk wanda yake da ya'ya ya ga cewa ai garkuwa ga ya'yan shi kaga dole zai yi murna sako su amma kuma yanayin da aka sako su kuma ya sa kuma mun sake komawa baya muna ta nazari a kai ko ko eh, yarjejeniya aka yi ma'ana an zauna teburin shawara da su aka to shi kenan kowa kenan kowane lokaci ta zama teburin shawara za a riƙa yi kuma za ka ci gaba da haka fa wannan abun fa zai zo ya ci cinyewa sai ka ga ana ta maimaita irin wannan abu kuma wannan abun laifi ne mai tsanani ne kuma nauyi da zai iya sa kasan wa'idan idon jama'a da zai ja mana abin kunya. A gaida Mustapha Nasiru tsari. Nasiru Adamu El Hikaya kuma ya ji ta bakin wasu 'yan Najeriya ciki har da wani da aka dawo masa da 'yarsa. Su suka dawo da su, ba mu san abin da gwamnati ta yi ba, amma su suka dawo da su. Muhammad Malami daga Damaturu ke murnar sako matan dabci da akan ya farfado da fatar mutane cewa inda rai da rabo. rashin barin ɗaya daga matan ta dawo don bayanan da ke nuna rashin shigarta musulunci ne jawo haka ya samu martani daga shugaban JBS Sheikh Abdullahi Balalau da ke ganin ba musulunci ko na ƙwayar zarra a wajen 'yan Boko Haram. Cewa akwai wacce bata dawo ba kuma an ce bata dawo ba ne saboda ta ƙi karɓan addinin musulunci. ina ganin ba a yi wa musulunci adalci ba duk wanda ya san addinin musulunci ya san allah maɗaukakin sarki ya ce la ikraha fiddi babu tilastawa cikin addinin musulunci ka kama mutum karfi da yaji ka ce sai ya shigo musulunci addini ba tilastawa ai wa'azi za ka yi da bayananka ka faɗi abin da Allah ya ce abin da manzon Allah ya ce wanda ya sha'awa sai ya yi imani wanda kuma bai yi sha'awa shigowa addinin musulunci ba to ba za ka tilasta mishi ba hakanan shi ma ado malam madalla yobe da ya taba ɗanɗana kashe ɗansa da yan boko haram suka yi abu yadi ya ce koma dai yaya babbar nasara ce samun matan a takadirin lokaci in an tuna yadda ake ta turka turka akan matan cibok abin da yanzu ya fi saura ake ake ta addu'a sauran ma na Chibok din da ba su gama zuwa ba gaba daya Allah a cikin ikonsa Allah sa su ma su dawo kamar yadda iyayen waɗannan na dabci suke murna yau Allah sa gobe ma mu ji na sauran Chibok din sun dawo gaba daya kuma za a ci gaba da gode wa al'umma nabi wanda suke addu'a tunda ba dare ba rana ba krista ba musulmi sanin kowa ne ana ta addu'a kan irin waɗannan abubuwa to alhamdulillah an fara gane bakin zaren ita kuma Amina Aliyu uwa ce Abuja da ke ganin barazanar Boko Haram ba za ta hana neman ilimi ba ba abin da zai mai da hannu a agogo baya gurin neman ilimi a matsayina na 'yan Najeriya kuma haifiya ga yara. Alhamdulillah na ji daɗi na farin ciki kwarai da gaske 'yan matan dafci da aka maido. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da. Madalla a gaida Nasiru Adam Alikaya. gwamnonin arewacin najeriya guda shida sun rattaba hannu a kan wata yarjejeniyar yaƙi da cutar shan inna bisa taimakon gidauniyar hamshakin attajirin na duniya bill gates da kuma ta aliko dangote a sokoto ga dai murtala faruk sanyi na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton taron dangi ne na dukkan masu ruwa da tsaki da suka hada da manyan hamshakan attajiran duniya bill gates da aliko dangote da gwamnonin jihohin sokoto kano kaduna bauchi borno da yobe kazalika da sarakunan gargajiya a karkashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi da ministan lafiya da kuma shugabannin hukumar kiwon lafiya matakin farko ta najeriya tare da manufar haɗa karfi domin dakile cutar shan inna da ta ƙice ta cinyewa musamman arewacin najeriya da ma sauran cutuka an yi hakan ne kuwa ta hanyar rattaba hannu a yarjejeniyar wanzar da aiki tare tsakanin gwamnatoci da tallafin attajiran da kuma sauran hukumomin ba da tallafi na ƙasa da ƙasa shugaban gidauniyar bill and melinda gate bill gate ya sha alwashin ci gaba da ba da tallafi ta wannan haujin to amma fa ba nan gizo ke sakar ba uh, uh, ya ce babban abin bukata shi ne haɗa karfi da aiki tare kazalika da sadaukar da kai domin ta haka ne kawai kwalliya za ta biya kuɗin sabulu Aliko Dangote wanda shi ma ya ɗauko turbar gate ta hujin ba da tallafi a ƙarƙashin tashi gidauniyar ya bayar da shawara. Ya ce wajibi ne mu nuna sha'awa da ƙwarin gwiwa akwai buƙatar ɗaukar matakai na gaggawa domin shawo kan cutar polio da sauran cutukan da ke addabar al'umma. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da ke cike da farin cikin karɓar bakuncin taron ya ce ba jihar da ta ci gajiyar tallafin haɗin gwiwa na bill gates da dangote kamar jiharsa the sokoto state through the efforts with these foundations of bill and melinda gates ya ce jihar sokoto ta sami muhimman nasarori a bangaren kiwon lafiya ta hanyar kokari da tallafin gidauniyar bill gates da ta dangote da kuma majalisar mai alfarmar sarkin musulmi da suka hada da sanya al'umma a tafiyar wanda ya samar da faɗakarwa akan muhimmancin alluran rigakafi na cutar polio da sauran cutuka Shi kuwa gwamnan jihar Borno Kashin Shetima cewa ya yi duk da yake an fuskanci hukuba da damuwa a jihar sakamakon ayyukan kungiyar Boko Haram lamarin da ya haifar da kalubale wajen yaƙi da cutar musamman saboda har kawo yanzu akwai al'ummomin da ba iya kaiwa gun su ba domin yi musu alluran rigakafi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. To madalla gaida Murtala Faruk Sanyin na waɗannan shirye shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu ko karfe ɗaya ne da minti kusan goma sha na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. kungiyar Boko Haram ta saki 'yan matan sakandaren dabci 104 daga cikin 110 da ta sace a makarantar sakandaren ranar da ake cika kwanaki 30 da sace su, yayin da bayanan da ba a tantance ba ke nuni da cewa biyar sun rasu akan hanyar zuwa jejin da aka yi garkuwa da su. kungiyar kuma ta koma da guda ɗaya daga cikin 'yan matan sabili da taƙi musulunta. Wannan na faruwa ne ana saura mako uku a cika shekaru hudu da sace 'yan matan sakandaren Chibok. Da har yanzu kungiyar ke rike da ɗari da goma sha biyu da babu tabbacin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki. Yayin da ake farin cikin dawowar 'yan matan, yanayin sace su da ya zo daidai da yadda aka sace 'yan matan Chibok. ya zama wani abin da ya haifar da kila wakala banda haka kuma tambayar da ke zukatan da dama bayan dawo da 'yan matan dabci ita ce menene ya hana jami'an tsaro kama mayakan bayan sun ajiye 'yan matan to bari mu bude wannan babin da hira da wakilin haruna dauda biyu yayi da shugaban kungiyar iyayen 'yan matan sakandaren dabcin bashiru alhaji manzo kan gana wasu da shugaba buhari makon da ya gabata shugaban kasa ya zo ya sami mu a makaranta na garin da mana yara kuma ya zo an ba da dama principal ta yi nata ni na yi a madadin iyayen yara kuma shi mai girma gwamnan jihar yobe shi ma ya yi bayani da turanci ya zai fassara da hausa amma ba a ne ya karanta ba haka da baki sannan da ya gama shugaban kasa ya karba ya ba mu hakuri kuma ya jajanta mana kuma ya ce insha Allah suna nan suna ya kokarin su da wani wanda yake karkayin sa wanda alakin abin ya rata wa yanzu jami'an tsaro su na sama da na kasa suna nan suna ya kokarin da kuma hanya ta sulhu suna nan suna bi don su karbo mana yaran mu su da su haka ne da ya kawo zamfara. To kamar ko ya gaya muku lokacin da ake kokarin za a kwato waɗannan ko kuma za a sake karɓo waɗannan 'ya'yan naku daga hannun waɗannan mutane? Gaskiya bai gaya mana ba wannan To kamar ku me kuka gaya masa? Eh mu sakon mu duk da babu lokaci lokaci bai ba mu dama mun yi da gaba ɗaya sakonnin mu ba amma sako ɗaya dai muka samu wanda shine babba a gare mu na cewa ya kokarin sa ya taimaka ya ceto mana yaran mu ya dawo mana da su hannu wannan shine dai a cikin sakonnin da muka so mu isar masa wanda muka samu da muka gabatar to kuma eh. kamar dukan ku iyayen yara ɗari da goma nan da kuka halarci ko kuma an zaɓi wasu daga cikin ku ne a an ba da dama da ka san an ce mana ba zai zo da ba adama to zai tsaya an ce mu zaɓi wakilai mutum hudu su je su jikinmu. Har mun shirya haka kuma daga ba aka ce babu a yi a kan kawai mu zauna mu ci da kuma aka ba da dama duka iyaye wanda suna nan dai mm. su zo domin mm. halartu mun je mun taro wannan wasu gari ma sun zo wanda sun samu zuwa wanda ba samu zuwa ba kuma ba su duka kuma mun ba mu dama ai na kira sunayen su ɗaya bayan da ya sun shiga cikin hall hatta mata haka su ma na kira sunayen su ɗaya bayan da ya sun shiga hall ganin cewa shugaban kasa ya zo har ya muku alƙawarin cewa za a kwato maku waɗannan 'ya'ya naku kamar ya kuke ji ne ko yanzu hakan eh da ce shugaba ne wanda an shaida cewa shi adali ne kuma mu din mun shaida cewa shi adali ne ba ma tunanin zai ga mana magana na siyasa ko na yaudara ko na ƙarya gaskiya mun gamsu da maganarsa yanzu muna jira sai dai kawai da bai bamu lokaci ba shine abin da ya dan daure mana don a matsayin sa na shugaban kasa din ko da ta hanyar sulhun ne a cikin sati ma zai iya gamawa a damuna da yaran mu bai ku lokaci ba kamar wani iri gaskiya da ya kamata ake mana to ku yi haƙuri ku dube ni nan da lokaci kaza ko sati ɗaya ne ko biyu ne tunda ya ambaci maganar sulhu din shine ma mafi ala don idan an cika karamin sojan ne karshen sa a samu asaran wasu rayuka wajen musayan wuta amma an ta sulhun ne za a iya zama a yi sulhu a hasanta a biya musu nasu bukatun a karɓo yaran mu a kamana. to kuma tun ga wannan din za a iya yin sa ko da a cikin kwana biyu ne ko uku a matsayin sa na shugaban kasa. tun kamar wannan lokacin kamar akwai wani bayani da kuka samu na kishin kishin ko ga inda waɗannan 'ya'ya naku suke? Eh akwai wannan bayanin gaskiya don akwai wasu wurare da aka lissafa mana wanda in ma bincike za a tashi kawai a an nemi wayannan guraren. To kamar kun sanar da su jami'an tsaro ganin cewa tun har kun samu irin waɗannan eh, eh, shi na sanar da su ainihin kwamitin da ya turo shi buhari wanda suka zo da shi suka same mu muka zauna da su to da yake lokacin da na samu na bayani bayan sun tafi ne a kowanne na kira a cikin su don sun bar mana namban waya dama in akwai wani abu mu bayani na gaya musu duka abin har na haɗa su da mutumin da ya bani wannan bayani hmm. har an san bai ce shi je same su a Abuja. Bayan samun labarin dawo da 'yan matan, Haruna ya kuma zanta da wani ɗan jarida da yake cikin ayarin waɗanda suka fara isa wurin da aka sauke 'yan matan ga bayanin nasa. Mun bar jama'ar karfe shida mun shigo da su karfe bakwai. Mun zo bakin jet ɗin eh. na sojoji checkpoint bakin gada. Sai soja suka ce bara mu shiga cikin da Eh. O mutane saura kuma suna ta komawa. Suna ta a yanke su ba. O ku journalist na hana ku shiga. Eh amma mutane haka suna wucewa kai. Eh. Sai daga baya sun suka eh, a cikin garin da yan Boko Haram na suna zuwa kamar away. Eh. So su suka ba ku labarin cewa yan Boko Haram suna zuwa. sai ya shigo da farin kaya ya zo checkpoint din soja ya yi magana sai ya juya. To dama sojojin kuma ta waya akan magana ya sa suke babu. Hmm. Muna sai a wurin sai muka hango motoci daga gabar da suna tafowa dir kamar mota bakwai ko takwas na 'yan boko haram. Ni dinnan na ga motocin suna shiga cikin garin da suka shigo 'yan garin suka tsaya daidai masu kasuwa sai suka sauke yaran nan gaba daya. Guda nawa ne motocin kai ka gani? Kamar bakwai ne ko takwas. Kai da ido ka kaga waɗannan motocin? Ni na gan su da ido na suna tafowa daga gabar da zafi. Wani irin motoci ne? Silos silos ne suka shigo da su. Kai a matsayin eh. ka na dan jarida mai aiki ɗaukan hoto kaga yara hakan nan a cikin waɗannan motoci ko kuma motoci? Ni na ga yaran nan na yi hira da ɗaya daga na samu biyar mm. ido da ido na na ɗauke su hoto sannan ko mun yi hira ɗaya daga Malam Bashir Alhaji Manzo dai shine shugaban iyayen ɗaliban dabcin da aka sace da kuma ya tabbatar min abin da ya wakana kamar haka. Sun kawo yaran da kansu sun zubar sun koma. Sun kawo yaran su da kansu? Eh. Caman kaman kuna da labarin yadda aka suka kawo yaran? A mota mana suka kawo su kawai suka sauke suka koma. Su Boko Haram din? Eh. Motoci nawa suka zo da shi? tara ne. Na ya eh eh lafiyar su take? Eh la yanzu kan kunna lafiyar su kan he likita ya bincika yi. Kai akwai yarka eh. da aka sace kai ma a ciki ta samu dawowa? Eh ta dawo ya ta dawo. Shi ma dai Malam Muhammad Musa na ɗaya daga cikin iyayen wanda ya ce yana matsaye lokacin da 'ya'yan kungiyar Boko Haram din ga 'ya'yan nasu har zuwa tsakiyar cikin garin Dabcin ba tare da wani fargaba ba. Gaba abin da ke cewa. Yanzu dai wani wanda suke hannu abinan ɗari da bakwai a lokacin da suka zo muna bakin hanya hmm. lokacin da yaran suka shigo da motocin da tara na iguwa yana gaba hmm. motan da iya yan mata baya karshe yan mata kawai dai ka gane da sun shigo da motocin yaki ce kamar da iguwa motar yaki kenan eh ku kun ga wannan motar haƙi da idanunku malama mai ganin cewa kai kana cikin Allah kamar yadda nake magana da kai hakan ina tsaye a bakin tasha inda ka same ni ka dauki labaru ina zaune a nan eh. mu biyu da wani mutum na uku muna tsaye a bakin wannan kwalkan hmm. suka zo da na ga yaran nan sai na lid down na fashe da kuka sai suka daga min hannu eh yaran sai muka zo eh su yaran suka daga min hannu sai na hmm. fashe da kuka akwai yar mu a ciki haka da na dora hannu akai sai suka kira mu sai suka ce ku zo sai muka zo hmm. sai suka ce ga yaran Su wa suka kira ku su 'yan Boko Haram din? Insha Allah Haruna. Suka kuma danka muku waɗannan yara? Suka damka mana yaran mu suka sauka suka ce mana kuma suna tabbatar mana da cewa ba wani ba wani abin nan kudin da aka ba su suka saki yaran nan sun sake su dan Allah ne kuma sun su ba san cewa yaran nan musulmai bane. Mm. Sai da suka je suka ce suna azumi suka ba su suka yaruwa. Mm. suka ce musu sun dauke su ne sun mai da kristan ne yaran nan mm. amma suna ba da hakuri da Allah su yi hakuri za su dawo da kirista din guda ɗaya ma mm. sun ki su dawo da ita suka ce mata ta karbi kalmar shahada ta ce ba ta karba ba kamar yadda nake magana da kai haka ta tambayi wani eh. da ana cewa sauran yarinya da ɗaya daga cikin wa'annan yaran kenan da take cewa ai ta ki ta karbi kalmar shahada ne shi yasa suka ce ba za su sauke ta ba suka koma da ita Eh, wato guda ɗaya a cikin waɗannan yaran ba su dawo ba. Eh, sun koma da ita amma guda biyar daga ciki Allah ya musu rasuwa. Yanzu guda nawa aka dawo da su takamaimai? Guda ɗari da bakwai ne Haruna. Ɗari da bakwai? Insha Allah. Eh to, ai abin da ake fadawa shi ne ɗari da goma aka sace. Ka ce guda biyar kuma Allah musu rasuwa. to abin adadin da ake bayarwa ya fi ɗari da goma kenan. Eh ya fi ɗari da goma da wannan yaro namijin ma ya dawo ƙaramin yaro. Oh akwai namiji a ciki ma ba duka bane mata? Eh, eh. To za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu mu nemi gaskiyar bayanan da ke karo da juna dangane da yanayin maido da 'yan matan dabci da gwamnatin tarayyar Najeriya ke cewa an sako su ne tare da taimakon abokan ƙawancenta. Bayanin da ƙungiyar ta yi wa al'ummar dabci lokacin da ta dawo da su kuma ta nuna cewa ta dawo da su ne bisa raɗin kanta. Yanzu a madadin wakilinmu Haruna Dauda biyu da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin sai kuma injiniyanmu da ya haɗa mu da ku alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su ne duniya to madalla yanzu kuma ga labaran a takaice a takaicen wata ɗaya bayan kwashe 'yan matan kwalejin mata da ke garin dabci su 110 jiya laraba mayakan boko haram da suka yi garkuwa da su suka dukansu wannan ya faranta wa iyaye da ma sauran al'umma rai kwarai da gaske sai dai abin tambaya a nan shine ko menene haifar da sakin waɗannan 'yan matar daga yanzu zuwa kowane lokaci ana sa ran shugaban amurka donald trump zai kalubalanci china kai tsaye wanda ba mamaki ya rikide ya zama babban saɓani ta fuskan kasuwanci a tsakanin manyan kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya ɗaukar mataki a kan china game da cinikayya martini ne a kan kasar wato a kan satar fasaha da ɗaukar wasu fasahohin amurka zuwa da wasu kamfanonin china suka yi ana sa ran shugaban amurka ya bayyana waɗannan matakai a wani lokaci yau alhamis idan allah ya nuna mana amurka ta yi tattaunawa mai ma'ana tsakaninta da ƙawayenta na turai a cikin satin da ya gabata akan wasu sauye-sauye game da yarjejeniyar da aka kulla kan shirin nukiliyan iran sai dai ta ce tana gudanar da wani shiri na bacin rana idan shawarwarin ya su kurkuce kuma shugaba trump ya yanke shawara ya janye amurka daga cikin wannan yarjejeniyar To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar sai can da hantsi za a ji mu ɗauke da wani shirin kuma a madadin abokan aiki na musamman Maladin Ibrahim Ayawa da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ya bada umarni Malam cd da kuma injiniya mu na wannan safiyar Mr. Calvin Baba ya kuma ne ke sallama da ku sai da hantsi. Salamu alaikum.